الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma ruka mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh to alhamdulillah yau muna ashirin takwas daidai ga watan jimada asaniya bi ma'ana watan shida kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da bakwai yau ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya idan 'yan uwa ba su manta ba a jiya mun bayyana aƙidun wato magabata na sayidina ali da 'ya'yansa da tabi'ai waɗanda shi'a suke cewa su ne limamansu mun ji kyakkyawan yabawa da ƙauna da biyayya da ɗa'a da yadda da shugabancin sayidina umar har sayidina ali yana fata allah ubangiji ya ɗauke shi yana mai aikata irin ayyukan sayidina umar mun ji kyakkyawar alaka eh, kyakkyawar ƙauna da biyayya da ɗa'a na magabata ga su sayidina umar radiyallahu anhum ajma'in to yau muna so mu tashi a tambaya ta ɗari da biyar mu ji ma su ƴan shi'a yanzu na yanzu shi'a yanzu soya suka ɗauki sayidina umar waɗancan fa da muka yi bayanin aƙidansu game da umar fa ba faɗan shi'a ba ne su suka manna musu cewa jagororinsu ne a shi'anci kuma duk abubuwan da suke ruwaita su ce su faɗa ba fasu ba ne kuma ba haka ba ne ya kamata a gane wannan to ɗan 'yan shi'a dai mabiya abdullahi binu saba'in su ne za mu ji bayanansu wanda abdullahi ɗan saba ba yahudiyan nan shi shine shugabansu ne za mu ji aƙidansu su game da sayidina umar jiya mun ji aƙidan manya-manyan sahabai da tabi'ai mabiya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah game da sayidina umar yanzu ga mabiyan abdullahi bin saba al-yahudi su ne za mu karanta aƙidansu game da sayidina umar radiyallahu anhu wa ardahu tambaya ta goma sha ɗari da biyar tana ce ta ba a shiyuku shi'ati shi shekunai shi'a a na yanzu sun bi wato magabatansu da suke rayawa shine shugabanninsu irin su sayidina ali su hassan da husaini fi i'tiqadihim fi umar game da yanda suka ɗauki umar kuwa dan khattab Allah yarda da shi jawab shine la kun ga waɗansu exclamation menene koma guda uku la irin wannan kawai kwata-kwata ba su bi ba bal a'alanu su abinda ma suka bayyana ƙara-ƙarara-ƙarara game da matsayinsu da umar a takfir kafir tashi, wa tafsir da fasikantar da shi wal iyazu billah wal la'ani da la'antansa kun ga sun yi hannun riga da su sai ali ko sun yi hannun riga da dina hussein sun yi hannun riga da su alhassan ina fata an gane ko saboda can mabiya sunna manzon Allah ne waɗannan kuma mabiyan abdullahi bin saba al-yahudin nan ne ba yahudi ya zai zauna maka da munini su su da matsayin su da mu'amalan su da sayyidina umar abinda ke tsakanin su kafirtawa fasikantarwa la'ana li amiril mu'minina ku duba gawa ba Umar bin Khattab kai li amiril mu'minina ga amirul mu'minina gaba daya Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da shi wa mimma ya'taqidunahu fihi daga cikin irin aƙidunsu da suka yi imani suka aƙidansu da su game da sayidina Umar radiyallahu anhu Allah yarda da shi ga su kamar haka ta bakin malamansu kama kala shaikuhum aljazairi kamar yadda wani shaihinsu na shi'a mai suna aljazairi ya ce bi annahu radiyallahu anhu sayyidina umar allah yarda da shi kana ya kasance muhannasan muhannasan a me zan fara wannan kal muhannas wa bihi da'un dawa'uhu ma'ur rijal wal iyazu billahi ni ba zan iya furta wannan kalmomi ba kawai ba zan iya furta su ba gaskiya har da Allah muhannas shine kaman wato kaman khunsa hunta hunta kaman ka ce ɗan daudu ko kuma mutum ne amma mai al'auran mace wa bihi da'un yana da wata cuta dawa'uhu maganin cutar ita ce ma'ur rijali wato mazaje su rika saduwa da shi suna zuba masa ruwan eh, ruwa bi ma'ana mani to shine ma abin da ke magance wannan ciwon da ke damun shi bi ma'ana a takaicen takaicewa idan ciwon nashi ya tashi bi ma'ana sai ya buƙaci namijin da zai yi wal iyazu billah amfani da shi wal iyazu billah wa ghairu zalika dai malam shi ma ke kai da da waɗansu da makamancin haka min mimma yustakbahu kaga daga irin kalmomin da mu ba za mu iya furta su ba saboda ƙazantansu yustakbahu minna nafluhu yace a matsayinka na ahlu suna matsayin umar ba za ka iya ma na kalto irin waɗannan kalmomin ka rubuta su har ka iya furta su ba kawai yace shi ma ya yanke daga nan ya tsaya a nan kawai waɗannan baƙaƙen maganganun idan ka duba a littafinsu ya zo al'anwarun nu'umaniya Eh, littafi na ɗaya shafi na sittin da uku nur al-murtabawi mawallafin littafin kenan nur al-murtabawi wal billah wa yu'alliqu shuyukh shi'ati ala tazwiji ali ibnatahu malaman shi'a da shehunan shi'a suna ƙara haskaka bayani irin nasu game da auren da sayidina umar ya yi ga 'yar sayidina abubakar ummu kulsum sayidina umar ya auri 'yar sayidina ali ko wannan auren da muka sani inda suka ce ai aljana ce kai sayidina ali ya kirawa kawai ta rikide a bisa suran ummu kulsum to sun ƙara ba wani bayani a nan bi annal akla wato hankali hankali la yamna'u ibahata nikahil kuffar ku duba su kuma na yanzu wato kamar yadda ya halatta musulmin kirki ya auri yar menene wanda ba musulma ba ko a matsayin ko ahalul kitabi ko ya zauna da ita a vice versa ne aka hana musulma ta auri yawa to bi ma'ana wato hankali la yamna'u baya hana ibahata nikahil kuffar halarcin auren kafirai wa inna ma yamna minhu shar'u wai shari'a ce take hana musulma ta auri kafiri amma hankali shi baya hanawa to hankalin da ya saba shari'a mai amfani shi <laughs> bai da amfani ai ina fata an gane ko wa fi'ilu aliyin wato abinda sayyidina ali yayi ya auren ma bi ma'ana wal iyazu billah a wajen su kafiri yarsa kenan kun gane abin da suke so su faɗa kenan to magan aikin na ali aqwa hujjatan ya nuna hujja mai ƙarfi? fi ahkami shar'i cikin hukunce-hukuncen shari'a ala annahu la yamsani shar'an wato yana nuna bai shari'a ma gaba daya ba ta hana inkahul kafiri wato ka auren makafuri yarka kaharan idan ka ga azzalimi ne zai ci ma mutunci ya fi ƙarfinka wal'iyazu billah wato tun da dama sayidina umar da abubakar dama azzalimai ne sun fi ƙarfin sayidina ali sun tirsasa su har suka hana shi menene haƙƙin shi na shugabanci to shi yasa based on wannan prejo under duress shi sa kawai ya ɗauki ‘yar shi ya ba makafiri saboda inda bai yi ba saboda zalincin sayidina umar zai iya cima ali mutunci zai iya zaman to masa barazana a rayuwa ya yi hakan kawai amma ba don yaso ba kaga wannan ta karyata kuma cewa wancan aljana ce contradiction wai lakhtiyaran ba ya auren masa voluntarily ba ne no under jure fejo kawai saboda ya san zalincin sayidina umar ba zai kyale shi ba gara ma ya auren mai shine zaman lafiyansu to ai shine wannan sai ya sa a wajen su aqidan shi'a a wajen aqidan su kenan idan kaga kafiri ya fi karfin ka zai zalunce ka zai ci maka mutunci a kan ka auren yar yarka kai musulmi to sai ka aurar saboda sayidina ali yayi haka duba <laughs> al'iyazu biLla saboda haka su a wajensu na yanzu yar musulma ma aka aura mawa kafiri wal iyazu biLla. kuma saboda menene ma don zalunci da tsoron sharrinta shi ya yasa a eh, sayi ali kawai ya auren masa wal’iyazu biLla. wannan amin ku duba wai maganan nan kuma wai sunan littafin da aka faɗe shi wai as-siratul mustaqim ina jin ila jahannama kenan ina fata an gane ko hanya ne kakkiya sunan littafin kenan ina ji wannan ba ilal jannati bane sai dai haka ina ji akwai muqaddara jumla muqaddara ilan nari jaru wal majruh Allah rufa mana asiri mujalladi na nawa na uku shafi na nawa na ɗari da ashirin da tara a ƙarƙashin babi na goma sha hudu fi rabbi shubuhat wajen tunkuɗe shubuhohi alwarida min mukhalifihi da suke zuwa daga wanda suka saba wa akidin shi'a wa yaftaruna sannan yana daga cikin kirkire-kirkire da suka yi da suka kago Um, bi anna kufra umar wato kafurcin sayyidina umar radiyallahu anhu musawin li kufri iblis daidai yake da kafurcin iblis kai in lam kun ashadda minhu inna umar ma bai na iblis ma tsanani ba domin ya suka ce ta inda kafircin sayyidina Umar wal iyazu billah ya fi na shaytan ma iblis tsanani wa anna iblisa ya ta'ajjabu min shiddati mudha'afati al-azab domin shi iblis yana wato ya ta'ajjabu yana mamaki ko yana nuna damuwa wajen tsananin ninninka masa azaba da za a yi eh, menene ya ta'ajjabu wai shi iblis shi karan kanshi ma yana mamakin irin ninkin ninkin ninkin azaban da za a yi wani umar sama da shi shi kan kanshi yana ma mamaki irin abin da aka kana dama umar na azaba ya ninninka nashi so ninkin ba ninki shi kanshi shaidan ma yana mamaki shi din yana azaba yana cikin azaba amma yana mamakin irin azaba ta umar saboda wai ta ninninka nashi kafi nashi to saboda haka tun da azaban sayyidina Umar wal iyazu billah wal iyazu billah ta ninninka na iblis da ya ko kenan kafurcin shi ya fi na iblis kenan menene tsanani shine ma'anar shi kenan kawai wa anna iblisa yata'ajjabu min shiddati mudha'afati al'azabi ala Umar radiyallahu anhu sai ya ce man haɗa wai har iblis cikin mamakin ga abin da yake kai wani irin mutum ne wannan wanda Allah ya ninninka masa azaba ninkin ba ninki alhalin ni iblis shi iblis din yana ce ni iblis wa ana aghwaitu hadha jami'an ni na rudar da mutane gaba ɗayansu na ɓadda su amma duk da haka a ce akwai wanda ya fi ni azaba da sabbin kanawa kai lallai wannan aikin shi ya fi nawa don cikin kalmomin da iblis din ke furtawa kenan yake faɗa al'iyazu billah ku duba mutumin da annabi sallar alaihi ya mai albishir da aljanna na da izinin Allah da izinin Allah wanda aka masa albishir da aljanna shine na biyu a mutum goma din nan to shine yafi kowa kuma azaba a jahannaman mawai ya fi ma iblis wannan maganar ku duba tafsirul ayyashi wani tafsiri ne ma musamman ya bayyana haka amma na ayyashi fa tafsiri ba na qurtubi ko ibnu kasir ko kuma sa'adi ko kuma abin nan kuma ka duba mujalladi na biyu na tafsirin shafi na ɗari tara da arba'in wai a suratu ibrahim ɗaya eh, ɗari biyu da arba'in ko a suratu ibrahim za ka samu wannan in ka danki wannan tafsirin ya ka suratu ibrahim za ka samu wannan sannan ka nemo ni tafsirinsu mai suna tafsirul burhan mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha bakwai zuwa ɗari uku da goma sha takwas shi ma a suratu ibrahim ɗin ina fata an gane ko Allah umin ya rufa mana asiri wa wasafa imamuhum al-akbar al-Khumaini babban limamin su kuma Khumaini din nan fa da ya rasu shekarun da suka wuce a nan Iran bai yin juya hali ko to shi kuma ga abin da ya faɗa da sayyidina Umar yace al-khalifatur rashidu khalifan nan mai shiryarwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wato ya sifanta shi bil kufri da kafurci wato wasafa imamuhum al-akbar al-Khumaini al-khalifata ar-rashida Umar bin al-Khattab wato Imam al-Khumaini ya sifanta wannan khalifan manzon Allah da Allah yake da annabi yake mai shiryarwa ko shiryayyu masu shiryarwa to shi kuma Khumaini sai ya sifanta shi bil kufri da kafirci sai sayyidina Umar kafiri ne Wanzan da kaci zindiki ne wal iyazu billah faqad qala ar-rasulu hadda cewa ai manzon Allah ma ya ta الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابئة من أعمال الكفر الرسول الذي كد ذنب يوحل وجد يوحل وتحمل وتيقوكي ya daure ya ɗauki nauyin wahala ya jure ma wahala na almasa'ib da musibu min ajili irshadihim wajen shiryar da su wa hidayatahum da eh, sanya su a hanya wa aghlaba ainihi ya rufe idon dunansa wa fi a kunnuwansa yana ji kalimatu ibn khattab al wato yana jin kalmomin umar bin al-khattab wanda suka ginu alal firyati akan ƙarya wanna bi'ati kalmominka wanda suka bubbugo min a amalil kufri daga ayyukan kafurai wa zandaqati da zandakanci wal mukhalafati da saba wa li'ayatin na ayoyin alqur'ani warada zikruha fil qur'an wanda aka ambace su a cikin alqur'ani wannan shine bil kufri wa zanda kati qala sai yace manzon Allah da ya sha wahala yayi me yayi ne wajen shiryar da su wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wahala ya ya bugar da jikinsa ya jure ma dukkan musibu domin shiryar da su sayyidina Umar da sanya su a hanya sai ga shi kuma Umar din manzo Allah wa akma ba ainihi manzon Allah ya rufe ido dai ya daure wa fi Kalimati kalimat ibn al-khattab yana jin kalmomi irin na sayyidina Umar bin al-Khattab amma manzo Allah wai manzo Allah ya san da kafurcin Umar ya san da zindiƙancin shi amma da irin abubuwa da sayyidina Umar yake furtawa na kafurci duk da haka manzo Allah ya rufe ido ya toshe kunne don dai ya ga ya shiryar Umar abun ya gagara na fata an wai wannan kashful asrar wani littafi mai tona sirri mai kwaye sirri eh, shafi na 137 zuwa 138 alhadisu sani fil imamati wai hadisi na biyu ma in ka je wajen wajen da yake bayani kan shugabanci wanda a karkashin shi mukhalafatu umar li kitabillah wanda yake tabbatar da yanda sayyidina umar ya saba wa littafin Allah a rayuwarsa Allah rufa mana afi wa qala majlisi shayhin su da ake kira majlisi yace la majala lil aqli kai a hankalce ma a hankalce ma bai kamata hankali yayi an ya shukka yayi shakka game da kafircin Umar ba la majala li aqilin kai afwan wato bai dace ga mai hankali ma ba wanda yake cikin hayacinsa ya yi shakkan kafircin umar ba sai dai mahaukaci fala'anatullahi wa rasuluhu alaihi ku inuwar Allah da manzansa su tabbata akan umar in ji shi wa ala kulli man itabarahu musliman kai da duk mutumin da ya yadda sayyidina umar musulmi ne la'anar Allah da ta manzansa ta tabbata a kansa Eh, a dai na ruwai so ne ba daɗin faɗa abu ba daɗin faɗa a yi haƙuri kara shi yasa in muka gama karanta littafin nan wallahi muke ɗan raka a duniya ya Allah a yafe mun dai karatu ne domin wata kalma in ka furta ta ma ka ji kai ma ya ne eh amma dole karatun ne a kwakulo abin da ya faɗa da malami ne mai ilimi magabata kuma kun ji a farkon littafin na ga muku manya-manyan malamai da suka yi recommending din ko to in sun faɗa magabata da suka fi mu ilimi mai ne sun faɗa sun tona mu ma sai mu isar wa jama'a don ka san fa ba su ba kai in kana son kuma. ba kai ba kai dan shi la'ananne ne a wajen su kawai komai naka ya halatta da jininka da dukiyanka a any moment Allah rufa mana a kai suka ce la'anar Allah da manzansa ta tabbata ga Umar la'anar Allah da manzansa ta tabbata ga akan wanda duk yake ɗaukan shi musulmi ne wa ala kulli man yakuffu an la'anihi da duk wanda ya ƙoƙarin hana la'antan Umar shi ma la'anar Allah da manzansa tabbata a gare shi wa wannan maganar ku duba sharhi na biyar a can jala'ul uyun shafi na arba'in da biyar na almajiliki shi ya wallafa shi ya kawo wannan wa ya tafilu shuyuhu shi'ati bi yawmi maqtalihi radiyallahu anhu wa yaj'aluna idan shayhunan shi'a suna bukukuwa suna murna idan ranan kashe umar ya zagayo kuma suna sanya wannan ranan idan wani idi ne babba a rayuwarsu idan aka ce maka ranan kashe umar ya zagayo to ana bukukuwa da kuma girmama ranan da ɗaukan shi a matsayin menene idi waftarau don samun ma wannan aikin gingin zama da hujja sai suka kirkiro ƙarya wai cewa anna Imama Humul Hassan, wai limamin su hasan al'abkari wai shi da kansa ne ja'ala mauta umar yauma idin wai shi kansa ne shi da kanshi ne ya sanya ranan kashe umar ya zamanto ranan idi ya zamanto idi wa an shadal kumait ash-sha'ir suna da wani mawaƙin wanda ake kira kumait sai ya rera waɗansu waƙoƙi bi hadaratil imamul baƙir a gaban shi imamul baƙir eh, wai ya ce innal musirrina ala zambaihima wal mukhfiyal fitnata fi qalbaihima wal khali'atil aqidati min unuqaihima والحامل الوزر على ظهريهما كالجبت والطاغوت في مثليهما فلعنة الله على روحيهما واقع كنا بييتا أقبان باكر وي واي الباكر ما بدأت كل ما منسو shine Muhammad bin Ali Abu Ja'far wai da wancan mawaƙin ya rera waɗannan waƙoƙin na la'antar abubakar da umar fa dhahikal bakir sai muhammad bin ali yi dariya kawai ya nuna sun masa ya yadda da su kenan me fassara fassaran su innal musirraini ala dhanbaihima waɗannan mutum biyu wanda suka rayu akan zunubansu ba su tuba ba wal mukhfiyal fitnata fi qalbaihima wanda suka ɓoye munafurci da fitina a cikin zukatansu su biyun nan wal a al min unuqayhima wanda suka cire suka tuɓe rigan ɗa'a. Eh, daga da'a wa sayyidina ali nan, daga wuyansu Walhamilal wizra wanda suke ɗauke da zunubai masu yawa ala zaharaihima a gadon bayansu kaljitti wa kahuti matsayinsu kamar jittu da ɗagutu ne fi mislaihima a wajen kamanceceniya fala'anatullahi ala ruhaihima la'anar Allah ta tabbata ga ransu da ya fita sune abubakar da umar sune abubakar da umar ina fata an gane wato su a rayuwarsu gaba ɗaya sun rayu suna ci gaba sun ci gaba akan aikata zunubai sun rayu akan ɓoye munafurci da ƙarya da fitina duk al'umma wai da babu umar da abubakar a raye da ba a samu fitina ba tsakanin musulmi su ne asalin sos fitina na al'umman musulmi wanda kuma sun tuɓe rigar aƙida gaba ɗaya daga wuyansu wanda suke ɗauke da zunuban jinanin bayan Allah da duk abin da ya same su a bayansu suka waɗannan mutanen abubakar da umar su ne jibtuwa tagutu na wannan al'umma domin sun fitini wannan al'umma su ne asalin zubar da jinin musulmai su ne azanin bala'i da ya shafi musulmi su ne rarrabuwan kan musulmi su ne kaza kaza duk wani abin da ka gani yanzu ya tsayyaru bi umar wa Abibakar sai mu kuma mu ce ta'irukum ma'akum yawa sai su canfaci umar wai su ne sos ɗin fitina da bala'i da yake samun musulmi da rarrabuwan kai da faɗaci faɗacin da aka yi gaba ɗaya duk abin da ya same su mara kai su canfaci umar da abubakar mu kuma sai mu ce musu yanda yahuda suke canfatan annabi musa in bala'i ya same su allah ya ce ta'irukum ma'akum mu ma mu ce musu ta'irukum ma'akum abubakar da umar dai su ne number one and two na shiga aljanna yawa duk bala'in wani kuma sai sun fara shiga yawa gara su an san makoman sun san makoman su tun suna duniya yawa kai kuma lalube kake lalube ma har yanzu Allah abin ya rufa mana asiri yawa wai da ya rera wannan waƙan fa bahikal baqir sai ya yi dariya jikan dina alnawa ne yi dariya ku duba wai wannan fa Shin mutunci wai a littafi ne mai sura asiratul mustaqim ila mustahiqqi taqdim eh mujalladi na uku shafi na ashirin da tara sannan wa yulaqibuna abalu ulu'ata waye abu lu'lu'atal majusi wanda ya kashe shine abu lu'lu'ata to bari ka ga wani irin title da shi'a suka bashi suna kiran shi baba shuja'uddin baba aiko a ɗan daba ka ji sun ce maka baba asan ai kai tsaure ne ma a daba ko ba haka ba to shi ma irin shi wai shi ne shuja'uddin jarumin addinin musulunci baba shuja'uddin na fata an gane wani irin lakabi na girmamawa na bajinta na jaruntaka wanda ya yi aikin da babu wani ya aiki irin shi a duniya na fata an gane ko mu duba wannan lakabin a littafi da yake biharul anwa mujalladi na 99 shafi na 199 ba a ƙarƙashin babu ma ya ta'allaku bi صوامه شهور السنة العربية الكنى والألقاب أقول للتاتين wanda ya kawo alkunyan sunayen malamansu da laƙubansu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in, a ƙarƙashin bayanin abu lu'ulu'ata irin rol da guduma da abu lu'ulu'ata ya bayar a rayuwansa ina fata an gane Allah rufa mana asiri bari kan wakala humul mu'aqib babban shaihinsu da ake kira abu aliyu al-abtihani yake faryatara ya kai mai jin magana ya kai mai saurare man huwa abu ata. kun san waye abu lu'u in nan kuwa wai zai kama mana dan brief biography nashi wai don kakan matsayinsa to yake abu lu'lu'ata innan rajulun min iran abu ulu'ata wani namiji ne wani mutum ne daga iran wasmuhu farisiyun sunan shi na farisanci da harshensu na farisanci ana kiran shi fairuz fairuz wai wannan mutumin kana min uzama'il musulmi yana daga cikin manya-manyan hamshakan musulmi wal mujahidina da mujahidan musulunci kai bal mina shi'atil mukhlisin yana daga cikin 'yan shi'a mai ikhlasi mai tsaban biyayya li amirin muminina waye amirin muminina a wajensu wato mutum ne mai ikhlasi ga amirin muminina ali laqad haza hadha ar-rajul wannan mutum mai girma mai darajar nan wato ya samu ala sa'adatul kubra wato ya samu rabo mai girman gaske a rayuwarsa ba mara bauci mai girman gaske irin shi iz inna du'a as-siddiqati domin addu'ar siddiqa wato fatimatu zahra alaiha salam qad istajaba ala mubarakatai wato Allah ya amsa addu'an na na fatima da ta yi a ta hannun wannan mutumin wato na na fatimatu saboda zalintanta ga sayyidina umar wal iyazu billahi suke cewa yayi ya hana ta haƙƙinta to ta yi wani addu'a ta roƙi Allah ya kawo mutumin kirki da zai kwace mata haƙƙinta kuma Allah ya kasa kayyanta a hannun wani mutumin kirki shi yasa Allah ya amsa addu'arta ya turo abu lu'lu'atal majusi ya farke umar to addu'anta ne ya karɓo addu'anta ne ya karɓu ina fata an gane ko ja ba Allah ya amsa addu'an na na Fatimatu ala yadayhi mubarakatain wato ta hanyar Abu Lu'lu'ata ta hannayensa masu albarka hannun da ya kashe sayyidina Umar shine hannu mai albarka faqatala qatila az-zahra alaiha salam sai ya kashe wanda ya kashe fatimatu zahara wa araha albashariyata min sharrihi wa bala'ihi ya hutatar da ɗan adam daga sharrinsa da bala'insa wa nahanu yake mu ɗan shi'a ba da hadihi sinina tsiwal bayan waɗannan shekaru masu tsawo da abun ya faru a can zamaninsu naqulu qawlan sadiqan mu kuma ga magana ta gaskiya da za mu faɗa wato za su faɗi kalmomin alheri da yaba ga makashin umar suka ce to mu har cikin zuciyanmu rahimakallahu ta'ala ya aba lu'lu'ata tsakaninmu da kai ya abu lu'lu'atal majusi Allah Ubangiji ya maka rahama faqad adkhalta al-bahjata ka shigar da farin ciki ala qulubi auladi zahara al-mahzuna ka shigar da farin ciki a zukatan ƴaƴan Fatimatu Zahra'u da aka zalunci uwarsu wal ma'mulu min shi'atil amiril mu'minin alaihi salam to yanzu abinda ake bukata ake sa rai don sakan kama wannan mutumin ga dukkan 'yan shi'an da yake bin amirul mumini na aliyu an ya zuru sahiba hazihil markas su rika ziyartar kabarin wannan mutumin abu lu'lu'aka ziyartar kabarinsa da masa addu'a da jinjina masa ya zamanto wajibi ga dukkan ɗan shi'a mai kaunan sayidina ali su rika ziyartar almarka kabarinsa wanda yake almamlu'i bis wanda yake cike da haske fi kashan yana can a kashan wani gari a can inda aka binne shi wai rahmatullahi alaihi wai rahamar Allah ta tabbata ga abu lu'u a tamakashin umar <laughs> kun ji ko wannan maganar ku je farhatu zahara wato wani littafi don dan shi'a ya wallafa mai suna wai farin cikin zahara'u fatimatu zahara kenan wai farin cikin ka. me wai ake cewa ya kwace sun zalunci na nan zahara na nan zahara lokacin da annabi sallallahu ya rasu na na fatimatu Tazo tana neman gadon mahaifinta irin abakar da umar suka ce a'a annabi sallallahu ka'ida ya ce mu annabawa ba a gadon mu abunda muka bari na dukkan al'umman musulmi na hannu ma'ashar al'ambiya la nura su ko fama taratnahu lissadaka ka'idanmu na annaba in ji manzo Allah sallallahu idan annabi ya mutu ba a gadin shi abunda ya bari na al'umman musulmi ne baitul mali zai tafi shine ita ba ta san wannan hukuncin ta ba hukuncin ba so so a matsayin sayyidina abubakar da Umar khalifofin manzon Allah da ta zo nema suka bayyana mata abinda manzon Allah ya faɗa a gaban kowane sahabi ta tafi ta ce alhamdulillah ban san hukuncin ba to su kuma suka ce sun haɗu sun danne mata haƙƙinta sun zalunce ta shi ne ɗayiru bauchi shek ɗayiru bauchi kwanake ce kai ƴan shi a ku faɗa mana nawa ne take ake binta ne a biya ku daina zagin umar da ina fata an san an ji kes ɗin allah saka mai da alheri yawa har yanzu ba a san lissafin nawa ba ne to ina fata an gane har yanzu dan Allah su faɗi nawa suke waɗannan bayan Allah suka ci mafaɗima su biya a biya yanzu su za a haɗa kuɗi a biya don Allah ina fata an gane Allah ban rufa eh, sai mu je kuma waftarau suka kirkiri ƙarya kuma bi anna umar radiyallahu anhu wai sayidina umar inda muke ganin shi Allah yarda da shi innan kana yattahimu rasulallahi bi annahu sahir wai sai na umar har ya mutu yana tuhuman manzan Allah a matsayin annabi sahiri mai sihiri ne sai na umar wai a haka aqidansa haka yake tuhuman manzan Allah ba manzan Allah ba yana cewa manzan Allah sahiri ne a haka ya rasu eh ku duba yunzar biharul anwar duba biharul anwar Eh, mujalladi na talatin shafi na ɗari ɗaya da talatin babu ma azhara abubakar wa umar minan nadamati a ƙarƙashin babin da a ƙarshen mutuwan abubakar da umar sun bayyana nadamansu ala ghazbil khilafati inda al-maut wai saidina umar da uh, abubakar ba su mutu ba a ƙarshen mutuwansu lokacin da ransu zai fita wai sun eh, mutu suna nadaman kwace da suka yi wa sayidina ali ba wanda ya mutu sai da yi nadaman kwace wa sayidina ali haƙƙin khalifanci da suka yi Wa ya ƙarƙashin babin ne za ka je ka duba wannan so in ka samu littafi ya ka duba wani babi ne umar yayin nadama da yayin mutuwansa shi da abubakar wajen kwace abubakar khalifanci wai anan za ka samu wa aliyu khalifanci ina fata an gane ko wa bawwaba imamuhum akbar al-Khumaini fi kashfil al a da ya mutu dinnan can a 80 ya ka a cikin littafin sa kashf asrar da ya wallafa ya kawo wani babi musamman wata chapter mai suna ne mukhalafatu Umar li kitabillah eh sabawan umar da ya yi game da littafin Allah shi gaba ɗaya rayuwarsa da ayyukansa a contrary to alkur'an sun saba kur'ani kwata-kwata hmm? mutum fa da yake magana aya ta sauka a ta dalilin shi tana gaskata eh? mu duba kashful asrar safi na ɗari ɗaya da da hudu. wa akhiran wala daga ƙarshe dai kala su yi rafi bati shekunan rafi bawa da abin da suka ci kad hasalar ijma'u ala kufrihi kawai su ɗan shi'a su yi consensus sun yi ittifaki gaba ɗaya ala kufrihi ba da izharin iman wato na umar kafiri ne kawai bayyana imani yake a waje yake pretending amma sun yi ittifaki gaba ɗayan su cewa shi umar kafiri ne so matsayin umar game da su ke iyazu billah ku duba littafi al'usulul muktaratu mukhtaratu lil mufidi sunan littafin shafi na 27 ku duba al wal mujalladi na ɗaya shafi na tara na al a nan ne aka faɗi waɗannan abubuwan da fata Allah ubangiji ya sa mu dace so idan Allah ya ramu sati mai zuwa yanzu mun yi aqidan su game da Abubakar shi kaɗai mun ji matsayin Abubakar ko mun faɗi aqidan magabatan su wato magabata irin su sai game da Umar da kuma aqidan wanda suka zo bayan su ko to yanzu za mu zo in Allah ya raya mu sati mai zuwa Abubakar da Umar din a haɗe su a haɗensu su biyu ba a rarrabe ba ya suke a wajen yan shi'a ne ma a ce da su shi su shi'a a abi bakar wa umar mujtami'in ba mujtami'ain a haɗin mu yi aƙidan kowa yadda suka ɗauke shi separate ko to yanzu a haɗin ya suke ɗaukan waɗannan mutum biyu domin dalilin da ya sa aka haɗa ɗin in sun tashi la'anta su biyu suke har haɗawa suke mammannawa to shi yasa in Allah ya tsawaita rayuwar sati mai zuwa za mu zo mu yi aqidan a game da Abubakar da Umar a haɗe ba a rarrabe ba shine wannan shine abin da ya saukaka da fatan Allah ubange ya fi mana abin da muka furta game da Umar Allah ya sani dai mun ruwaito abin da suka faɗa don mu bayyana wa jama'a amma kalmomin ba su da daɗi ba su da daɗin yi ashhadu an la ilaha umar wa ababakarin wa wa ali khulafa rasulillah wa annahu bil janna رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا الله وإياهم في الجنة الله هل أمد سوء الجنة ya rabbal